Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lafiya, Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Wannan aman jirgin ƙasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna kenan a jiya Litinin da jirgin ya fara aiki bayan wata takwas da harin da aka kai masa. Kawo yanzu dai ana iya cewa al'amura sun daidaita tunda an wuni ana jigila a jiya. Shirin Najeriya a yau ya dubi yadda aka dawo da sufurin jirgin. Abokin aikinmu na Trust TV ya je tashar jirgin ƙasa da ke rigasa a jihar Kaduna a jiya Litinin, inda ya bayyana mana yadda abubuwa suka wakana a wurin. A sunana Bello Musa kuma ina nan Kaduna ne ni ne wato abin da ake kira shoot edit na Trust TV da ke Kaduna kuma ni nake ɗaukan hoto nake tacewa kuma in ainihin aika musu da rahoto a halin yanzu. eh za a iya cewa yau tun sanyin safe wato ainihin fasinjoji wanda wato za su tafiya a cikin jirgi daga kaduna zuwa abuja a tun da sanyin safe karfe bakwai da zuwa bakwai dan wani abu za a iya cewa sai riga sun kasance a ainihin wato wannan filin ko kuma tashan jirgin kasa da ke rigasa a nan garin kaduna za a iya cewa abin ya dan canza salo ganin cewa shi kanshi inda ake ainihin wato a zama wato abin da ake kira wai turum a turance an canza an gina wani sabo kuma an yi ƙari a yanzu abin ya canza ba kamar da ba in ka zo ko da ka sai tikitin ka wato ta hanyar yanar gizo wato kamar abin da ake kira online to in ka zo fa dole ne fa sai an tantance ka ka ba da wato ainihin lamban ka ta katin dan kasa wato yin namba an tantance an tabbatar kai ne haka kuma in ka zo da ainihin wato jaka ko wani kaya za a tantance a sa ainihin wato na'urar da ke ganin abin da ke cikin jaka ko ana ɗauke da wani abu mara kyau ko kuma haramtaccen abu wato mm. scanner kenan da kuma detective da akwai su a wurin sannan kuma an tsara wurin inda ake siyan wato ainihin ticket din an canza mai wuri ba inda yake da ba sai dai abin da ɗan lura shine ganin cewa kamar yanzu abin ya kuma komawa wato kan ainihin manhaja ko kuma wato farfajiyar yanar gizo wanda daman can a haka yake amma tuyo saboda ainihin karin tsaro da kuma abin da ya faru aka yi da abin da ya faru ba zan iya cewa na ga kamar ana dan samun dan wato dan abin da ake kira dan tsaye ko kuma dan bacin lokaci musamman ga waɗanda za su ainihin siya tiket wato a wurin kenan waɗanda ba samu damar siya ta hanyar wato yanar gizo online ba hmm. akwai kuma waɗanda suka siya ta ainihin wato ta hanyar yanar gizo wato online akwai waɗanda kusan mutum biyu uh, wanda na gamu da su wanda suka ce uh, sun riga sun rasa wannan jirgin farko da ya tashi sakamakon cewa tun jiya suke kokarin siyan wato ainihin tikitin ta yanar gizo amma wato ainihin manhaja ko kuma wato system din na ainihin hukumar wato zirga-zirgar sufurin jiragen kasa wato kamar yana ɗan tangarɗa ba su samu daman yi ba saboda haka ko lokacin da suka zo wato filin jirgin ta ce min wata mata musamman ta gaya min cewa uh, ta zo kafin kusan. kusan minti arba'in jirgin ya tashi to amma bata iya samun ta sai tiket ba a wala Allah saboda abin ta kira ko dan tsayi ko ko dan wato bata lokaci ko dan tafiyan hawainiya ne da ainihin wato siyan tiket ne yake yi watakila hakan ne yasa bata abin nan ba a bangaren jami'an tsaro kuma zan iya cewa eh ba yafi an kawo jami'an tsaro kuma kamar yadda ke daman ko a da akan sa su a cikin jirgi to na gadi an kara yawan su kuma ma daɗin daɗawa a lokacin da yake wurin kafin bar wurin kwamishinan 'yan sanar jihar kaduna to ya kini a yoku ya kasance a wannan wuri don ganin da idansa tabbatar cewa wato ainihin jami'an tsaro wato suna aikin su yadda ya kamata a hmm. jirgin farko na iya cewa yana yana daukan mutane kusan 600 ne ina jin da 64 to amma dai a jirgin farkon da ya tashi da kaduna misalin karfe 8 wato mutanen ba su yawa ba Ah, mun tambayi ainihin jami'an wannan eh, jami'an da ke wurin ko da yake sun ce ba za su yi magana da mu a hukumance ba ko a tamara ko a rikoda amma dai sun gaya mana cewa ba su da namban ko kuma ba su yi tantance ainihin mutanen da jirgin farko ya ɗauka ba a sakamakon cewa wasu sun sai tikitin su ne wato ta hanyar yanar gizo saboda haka za su iya sanin mutanen da aka ɗauka a yau ne bayan an gama zirga-zirga na yau wato sai abin da ake cewa harmonizing sai su gane cewa ga ainihin wato ainihin yawan mutane da suka ɗauka wurin mata takwas da suka wuce za a iya cewa duk harkar kasuwanci da ke tafiya a ainihin wato tashan jirgi na ainihin rigasa komai ya tsaya a wasu wurin sun zama kamar kufai wasu shagunan ma an yi su da langa-langa ne za a gani a duk sun cire saboda iska kuma da rashin ainihin mutane da ke wurin to a yau dai za a iya cewa ga ne ba jiyo ba cewa masu abinci masu sai da kati ne masu sai da wato ainihin lemu na ruwa na kwalba da sauransu da masu shayi da sauransu duk sun fito suna wanke shagunansu kuma sun fara ciniki akwai wato ainihin tashan mota a wurin inda za ka iya wato bukin mota wato ka ɗauka kai kaɗai ko kuma ka shiga waɗansu sukan je kano zaria da sauransu to yau ma zan iya cewa kasuwar ta buɗe hmm. domin ko da ka kalli wato waɗannan direbobi kasancewa cewa a yau suna cikin murna sakamakon dawo da wannan sufuri a jirgin kasa wasu daga kaduna zuwa abuja ko kuma daga abuja zuwa kaduna to a da ka san yadda yanayin wannan filin jirgi yake da kuma cikin jirgin na abin da ya shafi tsaro a yanzu mm. za ka iya cewa an ɗan inganta tsaron fiye da da kenan bisa lura da bayanan da kai. yi eh abin da muka gani a ido za mu iya cewa inganta tsaron saboda tsarin ma shiga wurin yanzu ba kamar da ba musamman kai fasinja sai an tantance an san kai wane ne kuma akwai jami'an tsaro a wanda suke cikin kaya musamman na 'yan sanda kuma na tabbata ba a rasa waɗanda suke cikin wato farin kaya wanda suke lura da abubuwan da ke tafiya a wannan wurin a kuma ma daɗin daɗawa su wato fasinjojin da muka ainihin tattauna da su waɗanda suka shiga jirgin musamman bayan jirgin farko ya tashi mun je mun dawo mun yi dakon wato ainihin zuwan jirgi na biyu a wanda ya taso daga abuja kenan wanda ya sauka kusan karfe sha biyu ina je in ba mantawa mun musu tambaya akan yanayin tsaro a ciki sun bayyana mana cewa lallai sun gamsu da yanayin tsaro. Bayan wannan tattaunawa tawa da na yi da abokin aikinmu na Trust TV Bello Musa, na samu tattaunawa da wani da ya shiga cikin jirgin daga Kaduna zuwa Abuja a jiya da safe. Sunana Abubakar Sadiq haya. An ce kana daga cikin waɗanda suka biyo jirgin ƙasa na Kaduna zuwa Abuja yau da safe, haka ne? Wannan haka yake. To, ya aka yi wurin sayan tikiti, akwai wahala ko babu wahala? eh to wurin siyan tikiti dai bai ni musamman ni gaskiya da yake na siya online ne bai bani wahala ba ko da na buɗe waya na kawai na na updating shi application din nasu ne da ni updating hmm. na sa kuma shi national identification number dina number ka ta sawa dan kasa ke eh dan kasa eh that is name number ba number na dan kasa na sa ina sawa sai bani dama na siya tiket dina ba tare da wani wahala ba amma eh. wanda suka je siya a can filin jirgin kasan mana station din to na gan su ne sun yi layi to bayan nan yaya batun turmutsu tsohon shiga akwai mutane da yawa ko kuma ba mutane da yawa eh to gaskiya ba jama'a saboda jama'a ina ga har yanzu hankalin su bai gama kwanciya ba ba jama'a da yawa gaskiya don taragon da na shiga dukan mu yan tsuraru ne ba mu da yawa gaskiya to ya mm. labarin tsada nawa ka siye shi eh na siya tikitin dubu uku da ɗari takwas da wasu kwabannai a karamin tarogo na shiga ma'ana economy kenan. Matsalar tsaro ce ta janyo aka dakatar da sufuri a wannan jirgin ƙasa. Da ka shiga yau ka ga an samu ƙarin tsaro ko kuma dai jiya a yau tunda an ce ka saba shiga wannan jirgi tun ba yanzu ba. Gaskiya a zahiri ba mu san a ni ba. A zahiri mutanen da na saba gani 'yan sanda na saba gani su dai na gani. babu wani canji illa kawai canji daga station ne na yin modifying ɗinsa ɗan ƙara gyare-gyare a yin gine-gine shi kenan kawai amma dai ciki cikin jirgin yadda muka saba shigan shi aka muka shige shi 'yan sanda muka saba gani su muka gani muka gaisa babu canji amma mu sani ko akwai wani na'uran da aka sa a ɓoye wanda ba ido baya iya gani ba mu sani ba a yayin da ka zo shiga cikin wannan jirgi ka wuce ne ka shiga kai tsaye ko kuma akwai bincike da aka yi? A yayin da na zo shiga sai da na aka bincika kuna na, bayan bincika kuna na aka amsa tikiti na aka tabbatar ni ne bayan nan sanin na yi gaba har wa yau sanin na ƙara buɗe tikitin bayan na buɗe tikitin nawa sanin na kara shi akan abin buɗewa na'ura sannan ya buɗe na samu na wuce. Na'am. To mm. yanzu kai ga wannan yanayi da aka shiga na batun rashin tsaro ne yasa aka dakatar kuma ka ce babu wani ƙarin tsaro da aka samu. Za ka ci gaba da hawa ko kuma da yau ɗin da Allah sauke ka lafiya shikenan? To, a gaskiya inda a ce yau gwamnati za ta gyara mana hanyar Kaduna ma'ana titin hanya. Gaskiya ba zan ɓoye maka ba ba ni ba jirgi. Abubakar Sadiq Yahaya kenan wani wanda ya biyo jirgin ƙasa daga Kaduna zuwa Abuja a jiya Litinin. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau a duk lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko tiracom aminiyatrust Kuna iya malalibo Shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma Tunin Radio. Har wa yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko ta Unity FM a Jos jihar Plateau kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe. da Badegi Radio a Bina jihar Neja a kan mita 90.1 sai kuma ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Daga cikin bayanan da Abubakar Sadiq Yahaya wanda ya biyo jirgin ƙasa daga Kaduna zuwa Abuja ya bayyana rashin gamsuwa da matakan tsaron jirgin. domin jin mai hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya ta yi domin inganta tsaro a jirgin ƙasan. Mun tattauna da wani jami'in hukumar. Sunana Yakub Mahmud. Shugaban sashen hulɗa da jama'a da 'yan jarida na kamfanin jirgin ƙasa na Najeriya. An fara sufuri da jirgin ƙasan Kaduna zuwa Abuja daga kuma Abuja zuwa Kaduna, sai dai akwai 'yan ƙorafe-ƙorafe da ba za a rasa ba. Wasu da suka biyo jirgin sun ce ba su ga ƙarin abin da ya shafi tsaro ba. a ganin idansu sai dai sun ce ba su sani ba ko akwai abin da ake yi a ɓoye wanda ba su sani ba shine muke so ko za ku dan kare wa 'yan Najeriya karin bayani da eh, ya za a yi kaɗan ka a gaban makwarwa a tsari ma na tsaro ya za a yi ka zo duk abin da ya shafi tsaro ka faɗa ma duniya eh ba zai taɓa yawa haka ba yiwuwa wanda suka gani sun gani alhamdulillah wanda kuma yake na baɗi ne na ɓoye ne su bar mu da shi kawai eh, ba a haka na'am akwai maganar sayan tikiti wurin dan najeriya zai amfani da shi a nambobinsa na shida shi dan najeriya ne wato nin eh, eh. wanda yake ba dan najeriya ba kuma idan zai yi tafiya a wannan jirgi waɗanne hanyoyi zai bi shi ma akwai ka'idojinsa na musamman sai ya je tashan kuma a'a ya shiga yanar gizon mu zai ga abubuwan zai cika za a iya dan yi mana bayanin wasu daga ciki ko kuma dai a sai ya je tukuna ai abun na zamani ne in ya ɗana zai saya gashi nan zai duba sai gani wanne zai iya cikawa to akwai maganar yadda wani da zai iya saya wa wani tikiti kamar ni ina zaune a ofis sai in kira wanda zai tafi in ce Allah saya min tikiti yanzu a wannan daga baya kenan malam daga baya kenan ba zai yiwu daga baya kenan daga cikin korafe-korafen da aka yi akwai maganar cewa an ƙara kuɗin tikiti ko za a iya wa jama'a bayani kan dalilin wannan ƙari Eh, jin daɗi da kuma tsaron lafiyan fasinjojinmu shine abu mafi inganci a wurin ba kuɗin shiga jirgi eh. sauka lafiya shiga lafiya sauka lafiya alhamdulillah eh. yakubu mahmud kenan shugaban sashen hulɗa da jama'a na kamfanin jiragen ƙasa na najeriya To ma saurare ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Ga masu son ɗaukar nauyin shirin ko kuma saka talla a cikinsa sai ku tuntuɓe mu ta sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Ya za madadin abokan aiki na Halima Jumrau sai kuma editan shirin Sagir Kano Sale da kuma ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.